Labari na hamsin Mallakar miji Wata mata ce ta kai ƙaran mijinta a wurin wani malami da ta ɗauka cewa boka ne, tana neman yadda za ta mallaki mijinta. Bayan ta yi masa bayanin abin da ke tafe da ita, sai malamin ya numfasa, sannan ya ce mata, Ana iya haɗa mata maganin, amma fa akwai wahalan samun abin haɗinsa. Ta ce, Kamar menene gafarta malam? Ya ce, Ana buƙatar wutsiyar baƙin maciji ne da ransa kafin a haɗa maganin saboda haka abin da ya kamata ki shiga cikin daji ki nemi baƙin maciji ki kawo mana shi da ransa sai ta ce to malam zan je in gwada sa'a ta. a kwana a tashi har malam ya manta da labarin wannan mata sai kwatsam gata ta sallama tana tafe da wani katon buhu a ɗaure tana janye da shi malam ya tambaye ta sai ta ce abin ne aka kawo malam ya zabura ya ce fita da shi waje ta ce masa malam kwantar da hankalinka ba abin da zai faru domin wannan maciji ya riga ya zama abokina sai abin da na sa shi yake yi da ya tambaye ta sai ta kwashe labarin dukka ta faɗa masa ga yadda labarin yake da na fita daga wurin wurinka ta malam sai na shiga tambayar jama'a inda zan samu baƙin kumurci aka nuna mini wani sunkurmin daji aka ce amma yana kwana ne a cikin wani kogo da ke gefen wata bishiya na tambayi abincinsa aka ce babu abin da yake ci kuma yake jin daɗinsa kamar kitse sai na fara sayan kitse na tafi wani wuri nesa da bishiyar na ajiye da aka wayi gari na koma sai na tarar babu shi na sake matsawa kusa na ajiye wani kafin gobe ya cinye shi haka na rika matsawa kullum har na fara ajiye shi a gindin bishiya ina tafiya ta. a kullum in na zo nikan gan shi yana leƙe yana jiran isowa ta. wata rana sai na yi jarunta na ƙi tafiya har sai da ya fito muka yi ido hudu da shi ya fara cin kitsansa. sannan na juya na tafi abina a kwana a tashi sai ya kasance a wajen nake tarar da shi yana jirana. yau da gobe muka saba har nikan shafa jikinsa in kuma ɗebe abincin da hannuna in bashi yanzu dai maganar da ake gafarta malam shi nan na kawo maka ka haɗa min magani na malam ya yi wata irin ajiyar zuciya sannan ya ce akwai mamaki baiwar Allah a ce za ki iya mallakar zuciyar baƙin maciji a sunkurmin daji amma a ce ba za ki iya mallakar zuciyar mijinki da ya aure ki saboda ƙauna ba je ki lallashi mijinki ta hanyar kyautatawa irin yadda kika yi wa wannan dabba za ki ci nasara fiye da yadda kike tsammani darussa sa kai ya fi rantsuwa babban burin mace shine mallakar mijinta da yawa abin da muke neman sa ta hanya mai nisa amma yana nan kusa ko dabba tana son mai kyautata mata hikimar magabata